ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون suka kirawo Maliku mai tsaron wuta suka ce, Ya Maliku, Ubangijinka ya kashe mu don mu huta da azaba, sai Maliku ya amsa musu da cewa, Aiku masu zama ne a cikin azaba har abada, ba za ku mutu ba, kuma azabar ba za ta yanke a kanku ba.